hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno tabbatar da jadawalin zaben kananan hukumomi 27 da ke fadin jihar. Za da so ma gudanar da shirye-shiryen zaben ne tun daga ranar goma ga watan Maris ɗin wannan shekaran sannan kuma a ringa bin shirye-shiryen daki-daki har zuwa ranar goma sha uku ga watan Yunin 2020 wato za kwashe watanni uku kenan ana gudanar da waɗannan shirye-shirye. An da gudanar da zaben kananan hukumomi ne na ƙarshe tun a shekarar 2008 a jihar wato shekaru goma sha biyu kenan ake gudanar da al'amuran kananan hukumomi ba tare da zababbin shugabanni ba illa wanda jam'iyya ta naɗa. Alhaji abdu usman shi shine shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar borno wanda kuma ce zakan za gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ne a mazaɓu dubu biyar da da ɗaya kuma za su yi amfani da rajistan da hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa ta yawa wa al'umman jihar ne sannan kuma ba za su yi amfani da mashin ɗin nan da ake kira card reader ba to ko hukuma ta yi la'akari da matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar. a'a amma duk wanda ya zo na borno 2011 2012 2012 har 2013 ai kowa zai ce alhamdulillah abu sun ai sun yi furbi fi sabi laifa an samu garuwar zaman lafiya kenan a sosai to ko su kananan hukumomi da har yanzu ma babu jama'a a ciki kamar karamar hukumar malte. dai sauransu haka su waɗannan su ma zaburan da zabi a cikin su ko kuma ya za a yi da su waɗannan wuraren mun ji cewa da ikon Allah some of them za su koma karsar su ba daidai ba to amma yadda abin da zai kasance wannan ba gurbi na ba To koya jami'in siyasa suka ji ne da wannan jadawali na zaben da kuma suke kallon yadda zaben zai gudana ga dai abin da ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa na PDP Alhaji Umar Sanda ke cewa. Amma yadda gwamnati nan ta ɗauko ta shirya idan za ta yi shi da adalci ba irin yadda na baya suka kaman 2008 da 2004 wannan ba zaɓe na kai shi ba tunda ka ci ba ci ba yana ƙarƙashin kulawan state independent electoral commission ne so ka gani idan ita ce zaɓe ba fatan ba ma tunanin ma mutum ya shiga wannan zaɓe din tun idan ka ci ba ka ci ba saboda in ka ci ba su declare naka wajen ba yanzu ba ku da kuna da kwarin gwiwa za a yi zaben adalci ko ba ku da kwarin gwiwa in har za a yi in inda karkashin wannan jagoranci da na gama ne ba mu da kwarin gwiwa in sai ya adalci saboda abu ɗaya duka ake yin shi gwamnati ne ya taba shi yayi kuma bai sai abin da gwamnati ba ta so ba sannan kasa sai akan naja idan ana so a gyara demokradiyyar Najeriya a mayar ita na da a nan ne mutum kowa zai fita da sa ya zo tsaya ya zabe ci sunana honorable Ali Bukar Dalori state chairman din APC Borno state kasan ni abinda na gani a cikin tafiyan zaben nan domin lokacin general election na wanda ma ba state INEC yake yi ba wanda shi federal INEC ya yi ma mun nuna musu adalci an yi zabe lamin lafiya ba fada ba zagi muka doki zaben mu kuma yau state INEC ne mu duk wanda yake da jama'a ba za mu zage su ba ba za mu yi fada da su ba za mu kwanta su taka mu mu dai mu dauki bukata mu ba fada mu da su kuma mun tabbatar musu za mu yi musu gaskiya ba za mu danna su ba su fita fili da jama'a su mu mu fita fili da jama'a mu idan har dai gudanar da wannan zaben a ranar 13 ga watan Yuni na wannan shekarar kamar yadda wannan zoli ya shimfiɗa a iya cewa wannan shine karo na uku da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a faɗin jihar Borno karkashin hukumar zaɓe mai zaman kanta na jiha Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.